Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. A likitance shin menene hukuncin mai tsotson farji yayin saduwa? Shin haɗiye mani na da illa ga lafiya ko babu? Sannan shafa mani da mata kan yi a fuska shin da gaske ne yana maganin ƙuraje da saka kyawun fuska da farko dai ya kamata kusan cewa ban yi wannan shirin don wata manufa ta daban mara kyau ba asali ma wannan al'amari ne da ke faruwa a ko da yaushe a yanzu wannan zamanin ya zama ruwan dare don haka ku biyo ni dalla-dalla domin ku ji cikakken bayanin tsotson da yi wannan ɗabi'a ce da mafi yawan ma'aurata da ma waɗanda ba ma'aurata ba ke yi suna jin sun fi samun gamsuwa in suka haɗa da hakan a yayin ibadar aure ko ma ga manema mata waɗanda muke addu'ar Allah ya shirya su su yi aure su daina wannan ɗabi'a. dole ne a matsayina na musulmi na waiwayi hukuncin hakan a musulunce wanda kuma bisa bibiyar jawabai na malamai da tambaya ga masana ilimi babu haramci akan hakan to sai dai mu a likitance akwai wani rukuni na wasu abubuwa da muke kallo a matsayin lalurorin ɗan adam na halayya ta fannin behavioral medicine da manyan masana suka fitar da jadawalinsu a matsayin lalurorin saduwa da muke kira paraphilic disorder wanda wani sashen da suka fitar ya shafi wannan to amma duk da haka ba zan iya zayyano su yanzu ba don takaita yawan shirin sai zuwa gobe in allah ya nufa zan kawo muku lalurorin domin idan da mai irin su to ya sani yana buƙatar ya daina ko kuma in ya gaza to sai ya nemi kulawar likitocin halayya wato psychiatrist kai tsaye kamar yadda musulunci bai haramta ba mu ma a likitance ba wani sanannen bincike da na karo da shi da ya nuna illa game da hakan ƙarara, sai dai ma wasu alfanu da masana suka yi ƙoƙarin fitarwa kamar inda suke cewa hakan daidai ne da shan maganin ciwon jiki domin rage raɗaɗin ciwon wato anti-inflammatory to sai dai ba komai muke gudu da irin hakan ba illa kar a hakan har sai an tabbatar da lafiyar juna musamman in ba matarka bace. ce domin akwai cututtukan da ka biyo mani ko mazi kamar ƙwayoyin cutar kanjamau ciwon hanta herpes virus da dai sauran makamantansu idan kuma babu ko ɗaya ka ce to abu na biyu da muke gudu shine kar mutum ya je ya sa ma matar ƙwayoyin infection musamman ma bacteria da akan samu tattare a cikin bakinmu ta sanadiyar ragowar abincin da muka ci ya mammakale mana a haƙora inda suke biyo miyau su taho ko kuma shi ɗin ya sha dattin vaginal bacteria flora ya zo yana fama da ciwon ciki domin wasu matan suna da ƙarancin tsafta idan kuma har ya kasance mijin ba mai kula da tsaftar haƙora ba ne koyaushe to lallai zai iya sa mata waɗannan ƙwayoyin infection ɗin na bacteria daga cikin bakinsa kuma karjin haka ya sa mutum ya ce yanzu to duk sanda za su yi mu'amala aure sannan zai ke brush domin samun damar yin abin da suka saba a'a tun minti 20 zuwa 30 ake so a yi brush saboda magungunan da za ku zai sa bakteriya ɗin da ke wanke su su bi numfashi su fice daga bakin kwata-kwata hakanan ko abinci a ƙa'ida ba wai daga kammala brush ya kamata a ci ba an so kuma sai kamar bayan minti 45 da goge baki sannan za ka ci komi ko yin abin da aka saba saboda haka ga masu wannan lailai suke tabbatar da tsaftar bakunansu a ko da yaushe sannan su kiyaye hakan sannan kuma ga kai ma namijin idan har mace ba mai tsaftace gabanta yadda ya kamata ba ne kai ma za ka iya ɗibar ƙwayoyin cututtuka musamman yadda wasu kan haɗe miyau ɗin yayin wannan artabu. za su iya fuskantar ciwon ciki da sauran 'yan matsaloli amma dai a tabbatar da cikakkiyar tsaftace ita ce maganin komi ake so a yi sannan kuma a dinga shebin a kan lokaci ga masu ganin kuraje bayan sun yi shebin to abin da za su duka yi kafin su yi shebin ɗin da kamar minti goma zuwa sha biyar su samu ruwan ɗumi suke zama a ciki wajen ya jiƙa su kuma ke canza rezo duk sanda za su yi a kuma daina sa ƙarfi ana karabtar fatar gun in ana haka ba za a samu ƙuraje ba bayan shebin ɗin kwata-kwata mu sani tsotson farji a tsari na cikakkiyar tsafta wannan baya ciki saboda in dai mutum na da cikakken ilimin yadda da mu'amala aure ya kamata ta kasance to ba sai ma an kai ga irin wannan ba sai dai da ke kowa da yanayin da Allah ya halicce shi da tsarinsa amma azzakarin namiji ya fi zamowa abin tsotsa mara matsala kashi 90 fiye da farji saboda nan ne da ya datti. gabatin shan mani ni dai har a safiyar yau na yi bincike na na kuma karanta littattafai na cututtuka da dama ban ga inda aka fi da wani ciwo da hakan ke haddasawa ba kamar yadda na faɗa muku sai ma ƙoƙarin bayanin anti-inflammatory effect da yake da shi don haka dai an yadda da lafiyar juna babu wani ciwo na hanta ko ƙanjamau da za a iya ɗauka shi kenan a sha lafiya gabatun shafa mani a fuska har yau dai binciken masanan da ya tabbatar da hakan yana maganin ƙuraje to amma in ma ya yi abin ba mamaki ba ne duba da irin sinadaran da ya ƙunsa kuma an ji da yawa matan da suka yi hakan na nuna gamsuwarsu casa'in da tara bisa ɗari kan hakan cewar akwai biyan buƙata. Shawara ta musamman daga gare ni likitan mata. Na ɗaya, a tabbatar da tsaftar al'aura ko da yaushe ba sai in ana shirin saduwa ba. Abu na biyu, maza ake canza boxer aƙalla sau hudu a sati mata ake canza ɗan kamfai aƙalla sau goma ko sha hudu a sati wato sau biyu kenan a kullum abu na uku a matsayinki na mace ki guji matsi tare da cushe-cushen abubuwa a farji da sunan tsoke kai domin ba fa bola ba ce ke kina kashe vaginal ph ɗinki ne abu na hudu a riƙa aski duka mazan da matan aƙalla duk bayan kwana talatin zuwa arba'in abu na biyar shine rashin tsafta in ya haɗu da infection ko kuna yin wannan ba za ku ji daɗin saduwa ba don haka ake tsarki da ruwan ɗumi ga duk wanda ya samu dama abu na shida ga mata ku daina wanke farji da sabulu ku sani farji na wanke kansa da kansa shi yasa wani lokaci za ku ji abu mai yauƙi mai haske na fitowa wannan ba infection ba ne aiki ne na bowman's gland wanke ku yake yi abu na bakwai a ƙoƙarin gwada wani post ɗin kada kullum a ce wannan tsotsan sai an yi shi in yayi yawa tofa zai zama larura kamar yadda a gobe in Allah ya so za ku ji abubuwan da suke larura abu na takwas shine a kuma riƙa motsa jiki Allah ya sa mu dace amin